Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi jummai ali da ladan ibrahim a yawa muka dawo domin gabatar muku da wannan shirin Bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahoto a kan ra'ayin wasu 'yan Najeriya game da jawabin bankwana da shugaba Barack Obama na Amurka ya yi. Kamar kowace ranar Alhamis kuma akwai nan kasa ba kasa ba ne da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun ƙasar Ghana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu. masu are assalamu alaikum duk da yake alhamis ne aka shirya shugabannin kasashen afirka za su gana da shugaban gambia mai barin gado amma kuma shugaban mai barin gado ya jami yana gargadin shugabannin na kasashen waje da su daina shishigi a harkokin zaben kasar ya jami wanda ya mulki kasar tasa na tsawon shekaru 22 ya faɗa a cikin jawabinsa da ya wa kasar ta kafan talabijin a ranar talata cewa ba abin da ya damu kasashen nan masu sa bakinsu cikin batun zaben ya ce ya rage ga kasar ta shawo kan matsalarta na ko ya mika mulki bayan kayan da ya sha a cikin zaben watan disamba har ila yau shugaban ya yi gargadi kan yaɗa jita-jita da ba ta da tushe ta da baza bayanan karya wanda zai zubar masa da kima jami wanda ya faɗi zaben da bai yi tsammani ba ga abokin karawarsa adama baro a ranar 1 ga watan disamba ya ki amince da sakamakon zaben a bisa hujjan cewa kasashen waje su ne suka kara dama lissafi na yin katsa landan game da wannan zaɓe jami'in ce ya yi imanin kasar ta gambia na iya shawo kan matsalarta ba sai wata kasa ko kuma kasashe sun yi mata shishigi ba da farko dai jami ya amince da sakamakon zaben amma daga bisani kuma sai jam'iyyarsa ta kai kuka ga hukumar zaɓe tana cewa an tafka magudi a wannan zaɓe. gwamnatin amurka ta azawa wasu jami'an ƙasar koriya ta arewa guda bakwai takunkumi ciki har da kanwar shugaba kim jong un akan abin da Amurka ta kira mummunar tarbiyyar su ta take hakkin bil'adama da kuma hana wa jama'a da ƙungiyoyi gudanar da ayyukansu a cikin walwala. Haka su ma wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar guda biyu da suka hada da ma'aikatar ƙwadago da ta tsare-tsare suna cikin waɗanda wannan takunkumi ya shafa. Sai dai kuma mataimakin sakataren harkokin waje na Amurka mai kula da harkokin demokuraɗiyya da 'yancin ɗan adam da kwadago Tom Malewski ya shaida wa gidan rediyon VOA cewa duk da wannan matakin da Amurka ta ɗauka ba sa jin takunkumin zai yi wani tasiri wajen kawo sauye-sauye a Koriya ta Arewa. Duk da haka ya ce fatar su ita ce matakin zai haifar da wasu sauye-sauye masu fa'ida nan ba da jimawa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. shugaban kasar mexico enrique pena nieto ya ce duk da yake yana fata su samu kyakkyawan dangantaka da shugaban amurka mai jiran gado donald trump amma kuma kasar ba ta da niyyar biyan kudin gina wata katanga akan iyakar da ke tsakanin kasashen biyu neto ya ce dukkan batun da ke tsakanin kasashen biyu da suka hada da batun tsaro yan gudun hijira kasuwanci duka abubuwa ne da aka yake shirye a zanta a kansu tsakanin kasashen nasu amma ya ce batun mexico ta biya kudin ginin katanga da trump ke son ganin an gina don hana bakin haure shiga amurka wannan batu ma bata taso ba ya ce ba za su taɓa yin na'am da duk wani abu da zai zubar da mutunci ko kimar mexico a idanun duniya ba da kuma ya koma kan barazanar da trump ya yi na cewa duka kamfanonin da suka koma ƙasar ta mexico za a ƙara musu haraji muddin suka yi kokarin sayar da kayayyakin su a amurka pena ya ce tuni ya yi fatali da wannan barazanar ta tsorata masu zuba hannun jari duk da haka shugaban na mexico da ke shirin ganawa da trump nan ba da jimawa ba ya ce yana fata za su karfafa dankon dangantakar da ke tsakanin kasashen nasu musamman ta fannonin bunƙasa harkokin kasuwanci ta dai shugaban amurka mai jiran gado donald trump jiya laraba ya yarda da kutsen da ƙasar rasha ta yi a zaben watan nuwamba amma kuma ya ce idan har shugaban ƙasar rasha vladimir putin na ƙaunarsa to yana kallon wannan a matsayin wata riba ce ba hasara ba a taron manema labarai na farko cikin watanni shida da ya gudanar a birnin New York, Donald Trump ya ce ko da a ce Putin ya goyi bayan takararsa fiye da na abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton zai fi ta tsanani wurin hulɗa da shugaban na Rasha a kan harkokin duniya fiye da yadda za ta iya yi. Haka kuma Donald Trump ya karyata jita-jitan cewa wai yana da wata dangantakar kasuwanci da ƙasar ta Rasha. Ya ce san ba gaskiya ba ne yana cewa hakan ba ta faru ba ba za ta faru ba kuma bai ci wani bashi daga rasha ba da aka tambaye shi game da kutsen da ake zargin rasha ta yi da yi wanda jami'an tattara bayanan sirri na amurka suke zargin shugaba na rasha da ba da umarni mr trump ya ce bai kamata a ce putin ya aikata hakan ba yayin da shugaban mai jiran gado ke amincewa da rawar da rasha ta taka game da zaben a ɓangare guda kuma ya yi fatali da rahoton da aka bayyana a ranar talata da ta wuce mai cewa rasha ta tattara wasu bayanan a sha game da shi kansa kuma jami'an kamfen ɗinsa sun haɗa baki da tawagar jami'an rasha masu kula da bayanan sirri labarin duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa a lagos babangida jibran ya samo mana ra'ayin wasu 'yan najeriya akan jawabin Ban kwana da shugaba barack obama na amurka ya gabatar ko da yake jawabin na shugaba obama mai barin gado ya yi shi ne ga amurkawa to sai dai kuma jawabin nashi ya ɗauki hankulan al'ummar ƙasashen duniya daban-daban ce kuwa har da najeriya inda wasu 'yan najeriya da na ji ra'ayinsu suka bayyana fatan alheri ga shugaba barack obama mai barin gado ga dai wasu daga cikinsu eh, obama is which eh, eh, the black may become uh, American president. Ko shakka babu Obama muna alfahari da shi kuma shine bakan fata na farko da ya shugabanci ƙasa kamar Amurka abin alfahari ne kuma na fata shugabanni musamman a Najeriya za su yi koyi da shi wajen gudanar da mulki bilhaki da gaskiya ina mishi fatan alheri. Abin da zan ce ga shugaban Amurka da zai sauka yanzu ina masa fatan alheri na farko kuma ina mai jan hankali ga shugabanninmu na nan afirka da fatan ubangiji allah su rika koyi da shi kamar yadda ya yi dinnan shugabanci ya shugabanci bisa gaskiya da amana kuma ya zai sauka yanzu kuma har yi mai kasa bayani to da haka ina mashi fatan alkhairi Allah ubangiji sa su koyi da shi to sai dai kuma a yayin da wasu 'yan najeriya ke fatan shugabannin najeriya da ma afirka za su koyi da obama wasu kuwa na ganin shi kan shi shugaban kasan amurka mai jiran gado wato donald trump kamata ya koyi da kyakkyawan nufi da kuma mulki na gari na shugaba obama ba tare da nuna bambancin jinsi ko kuma addini ba kamar yadda wannan malami ke cewa shugaban kasa kamar amurka abin alfahari ne a ce baki ya mulke ta kuma alhamdulillah za mu ce tunda bamu ga wani yaƙi da ya kaddamar ba sai ma dai warwarar da yaƙi da kalubalen shugabannin afirka akan in mutum zai sauka ya kwashe kuɗin gwamnati gurinsa shine ɗansa ya gaje shi ko sirikin shi ko kanansa ko dai wani amminsa. To ga shi kan shugaban mai jiran gado Donald Trump ana zargin cewa kamar zai nuna wariya da kuma bambancin addini. Ai shi dama eh, Trump a bayyana take zai nuna kabilanci saboda ya faɗa a zabensa a lokacin da ake takara shi fa ga inda ya dosa. don haka sai dai mu jira mu ga abin da zai nan gaba amma dai dama muna da tunanin zai yi kabilanci yanzu dai a inda ya rage kasa da kwanaki goma shugaba barack obama ya mika mulki ga sabon zababben shugaban na amurka donald trump al'ummar kasar amurkan da ma sauran kasashen duniya za su irzira ido ne su ga takun sabon shugaban na amurka mr donald trump da kuma yadda hulɗa za ta kasance tsakanin nahiyar afirka da kuma kasar ta amurka baban ya jibrin murai amurka daga lagos Kada a manci ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Haka ne ga Usman Kabara zai gabatar da nan kasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon a cikin shirin nakasa ba kasawa ba mun samo wani bawan Allah ne wanda tun daga rayuwarsa yana ɗan ƙanƙani yake da wata tawaya a jikinsa amma kuma wannan bata hana shi cimma manufa ba domin kuwa ya samu goyon baya tun daga iyaye da 'yan uwa har zuwa matsayin da ya kai yake jagoranta wata makarantar addini wacce take da ɗalibai sama da dubu. Mai sauraro sai a biyo ma a cikin shirin nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. Na kasa ba kasawa ba. To salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Kana magana da Alhatu S Muhammad wannan S ɗin sadi ne manufarta. Me malam tsalha yake yi? A ni malamin makaranta ne. Ina karantar da ɗalibai mm. a makarantun irin na Islami da muke tare da su. Ai. To malam tsalha ga ka cikin shirin na kasa ba kasa ba kana da na kasa ne kai ma? Eh tabbas ina da na kasa. na ta kuma shine rarrafe nake ba na iya tafiya a tsaye eh. Allah ya hukunta a kaina to rarrafe nake yi eh to amma akan wani abu yanzu kake tafiya ko ko a rarrafen kake tafiya a a kasan yanzu da yake akwai ci gaba sosai akwai abubuwa da muke amfani da su na taimakawa eh kamar kuna mashina kai har motoci muna amfani da su yanzu haka to idan na da mashin ina da mashin da gaskiya nake amfani da shi yanzu to alhamdulillah to dalibai da kuke koyarwa Uh, yawanci mutanenmu ko kuma in ce hausa suna ganin cewa nakasashe ba shi da wata mamora kuma ba ma inda zai mori al'umma to sai gashi kamar ɗaliban su ne yanzu nakasassun shi malamin kuma kasashe shi yana koyar da su <laughs> Allah akbar gaskiya ne hmm. akwai masu irin wannan tunanin hmm. gaskiya da yawa cikin al'umma hmm. to amma gaskiya ni dai a yankin da nake da kuma al'ummar nake tare da su ina ganin sun cire wannan tunanin musamman ni dai a kaina hmm. dan na ba su a kan haka gaskiya to ba ni da wani abun nan na fargaba ko kuma wani kyama ko na abu kama da haka karatu muke gadan dangadan hmm. hasali ma tun da ni ke jagorancin makarantar abokan aiki na lafiyayyu ne masu tafiya da sauransu amma dai ni kaɗai ne jagoran nasu kuma eh. na kasance da wannan kaddara daga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaliban ku sun kai nawa ah, gaskiya za su kai dubu da wani abu don muna da bangarori daban-daban eh. akwai bangaren da ake karatun islamiyya zalla an karatun islamiyya masu yawanci masu saurara su san abin da ake da karatun islamiyya hmm. zalla hmm. sannan kuma muna da bangare na karatun alkur'ani zalla kawai shi hmm. sannan kuma ka gama wannan muna da bangare na yin haddan shi alkur'ani sannan kuma muna da bangarori da dama don hatta ma cikin makarantar akwai wani bangare da muka ware na wani lokuta lokaci da al'umma suke shigowa matasa da 'yan mata da mamma masu aure mm. suna koyon sana'o'i dai haka na na neman rayuwa na yau da kullum. Mm. Me sunan makarantar taku? Sunan makarantar madarasatin Nurul Islam Madarawa Kaduna, Najeriya. Haka. To bari mu koma kanka kai kanka a matsayinka na Malam dalha amma a lokacin da yake dalha ya rayuwa ka ta fara. <laughs> Alhamdulillah. Ni dai an haife ni a nan anguwan sarkin musulmi mm. nan garin kaduna mm. kuma ni ne yaro na shida a bagurin mahaifina kenan mm. amma a mahaifiya mahaifiyata ni ne na hudu to gaskiya lokacin an haife ni lafiya falau kamar yadda samu labari daga ita mahaifiyar tawa na kai shekara ɗaya da wani abu na kusan da rage haka na fara tafiya da kafafuna wata rana irin fitowar nan ba tare da uwa ta sani ba sai na fito kofar gidan mu kofar gidan namu akwai kwalbat ake cewa ko kwalbat eh kwalbat eh, eh. yawa to sai da zo zan yunkura da tsallaka kwalbatin mm. to sai na fada cikin wannan kwalbatin mm. wannan shine dalili ita ce sula ita zama kaddara daga Allah subhanahu wataala na samu kaina sun yi bakin abin da za su iya na kokari na neman magani amma dai kaddara Allah ta riga ta kasance eh. sai na samu kaina na rasa kafa mm-hmm. kuma gaskiya ka san yankinmu na hausa mm. idan yaro ya daga abu na farko da ake fara yi masa a tura shi makarantar allo mm. to wallahi ne ma haka suka yi mu mm. ina dagawa duk da wannan laruwar da ke tare da ni sai suka ce ba zan zauna gida kawai tafi gudun karatu haka ni ba a tsare ni an ce kan yi karatu ba sai suka ce lalle in tafi makaranta sai suka tura ni zariya to kuma Allah ya taimake ni a zariya din akwai ta mahaifiyar mahaifiya ta din kakata kenan ta bangaren mahaifiya sai na zauna a gurin ta domin makarantar tana kusa da ita ne hmm. to kaga wannan ya bani daman cewa ban samu wahala na wajen neman abinci da shoran hmm, abubuwa irin barace barace da ake Yawwa irin barace barace nan da ake hmm. domin ita kakatawa akwai ɗanta da ke tare da ita shi ke lura da ita to kusan kuma ina karkashin ta ne duk abin da zai mata kawai zai mun ne kawai ka samu kula da fara karatu na yawa na karatu na allo na wani yan shekaru da wata rana akwai babban yayanmu a nan gida kaduna kenan a mm. angon sarkin mm. sai iyalin shi ta haihu mm. to sai aka turo na irin suna din nan wanda na zo suna wajen alif dari tara da tamanin ne daidai zan iya tunawa to sai shi ya ce a gaskiya zai nemi yardan iyayenmu ba zan koma zariya ba zauna tare da shi da akwai makarantun alloma a nan shi kenan sai ya nemi yarda kuma sai suka amince to shi lokacin ya sayi gida a nan anguwan badarawa hmm. su suna can anguwan sarki amma shi ya kwasu ilan shi ya nan hmm. anguwan badarawa domin ya sayi gida a nan anguwan badarawa hmm. nan kara ya kusa da bus stop na badarawa din nan sai dai mai sauraro ya nema ni na san gida <laughs> yawa <laughs> eh lajin ka ya shi kenan sai na sai na dawo gurin shi da zama kuma ina dawowa Allah ya taimaka a nan bayan gidan nan shi akwai makarantar allo Mm. makarantar ana ce mata makarantar malam aikashi duk da mm. abubuwan ya wannan aikashi na taba hira da shi ma na mm. to wannan makarantar nan ya zo ya sanya ni inda bayan gidan shi ne ba nisa sannan na tabar karatu na na allo sannan kuma in muka tashi makarantar allo sai ya sa koma can angon sarkin wallahi wani Allah malam kabara da ya da zauna haka nan ba mun tashi karatun allo da safe kafin la'asar mu dawo mm. zai ce in koma angon sarki in na je angon sarkin sai ya haɗa da wani abokin shi yana mm. irin na din nan na abin nan na injin mm. sai ya haɗa ina yana koya mu ko wurin siyara mai nika ne lokacin alhamdulillah ogana ne gurin nika malam yaro domin abokin yaya na ne ka san unguwan na girma <laughs> eh ah, ina jin ka a takaitun na ga maka bara sai da ya sai min injin nika ya mm. dora na akai zan zo mm. in yi karatu na na allo in na tashi in je in yi nika mm. in yamma ta yi a sa wani ya ci gaba da ake in dawo wurin karatu na na allo ina da mun dai shekara ɗaya da wani abu haka akan haka sai da ya cika san abokai da kuma irin su jigunu da shauran su ka ba da shawaran waya na wata kuma shiga boko da sai na ba shi shawaran cewa ina son shiga makarantar boko da ce haka iya yi na ce insha Allah zan yi sai ce mun shi kenan a je a sami to ko da muka je sai muka rashin sa a shekarar alif dari tara da tamanin da ɗaya mm. sai kasance sun gama ɗaukan ɗalibai mm. sai aka ce na kuri sai shekara ne zuwa sai a dawo lokacin shekara ka nawa a lokacin gaskiya na girma idan na ta wajen shekara goma sha uku na ganin a lokacin to fa mm. ka gane <laughs> da ko na dawo to sai nake ce mai gashi abin da ya faru su zai za a shirki to gaskiya tunda ban samu shiga can bokon ba akwai makarantar islamiyya ina mm. so kuma shiga islamiyya in ce ya za ka haɗa abu guda biyu na ce ah, zan iya yi mm. sai ce shi kenan domin a lokacin gaskiya duk abin da nake so in dai ba ya saba ba zai bani dama zai bani ilimin sha'i. Mm. sai ce zan shiga islamiyya to sai na zo na shiga wannan islamiyya da nake ma jagoranci sai na zo na shiga alif ɗari tara da tamanin da biyu ina fata an gane na zo na shiga islamiyya na fara to da shekara ta zagayo dan takaita maka labari sai na je na shiga boko ina zuwa suka ce dama sun yi alkawari mm. ya ka ɗauke ni na mm. fara karatu dan ne karatun boko na na primary school a nan badara primary school mm. ta salem yawwa nan kuwa a nan ne karatu na har na gama primary school kuma sai Allah ya taimake ni na gama primary school a shekara kuma wannan shekarar muka gama kuma wannan fulani da nake ciki ita ma babban shehin malami shekh Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kanshi mm. Allahumma amin shi ne shi ne yazo ya ba mu shahada din mu kuma ya sanya mana albarka to da haka zan ce malam Dalha sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu dasa daga inda ka tsaya in Allah mai kwa mai komai ya kai mu zamu ji yadda abin ya kasance da kai a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham sai kuma shi bakon namu na yau da duk wani wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabari ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya. Lokaci ya yi da za ku saurari sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan ƙasar Ghana daga Baba Yakubu Makeri. za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar telegraphic wacce ta rawaito cewar shugaba na na agufa ado ya gabatar da sunaye mutane goma sha uku da zai naɗa su mukamman minista a gwamnatinsa ga majalisar dokokin kasar a shekarar jiya talata don tantance su jarida ta ce cikin waɗanda ya aiki da su har da tsohon ministan kuɗi na zamanin tsohon shugaba kufuwa ya osafu mafo wanda ake ganin shine ministan kuɗin ƙasar da ya fice ko da yake akwai masu musun hakan shine zai zama babban ministan ghana jarida ta ce ya fi da ministocin kuɗi kiwon lafiya ilimi tsaro ƙananan hukumomi da raya karkara noma ciniki da attorney general da sauransu jaridar daily ta ce shugaba a akufu ado ya sake aika wasu ƙarin sunaye goma sha biyu zuwa ga majalisar dokokin a jiya laraba wanda ya kai jumlar sunayen mutanen da zai naɗa mukamman ministan 25 har yau jaridar daily graphic ta kuma rawaito hurucin babban sakataren jam'iyyar adawa ta ndc mr johnson asiedu kaciya inda ya ce sabon shugaban kasar ya aikata wani abin kunya inda ya yi wankiyar kalmomin wasu shugabannin amurka guda biyu da suka hada da bill clinton da george w bush na radar rantsar da shi ya kama aiki a matsayin shugaban ghana jaridar daily ta ci gaba da rawaito hurucin na sakataren jam'iyyar ndc yana cewar ya kamata shugaban kasar ya gaggauta daukar mataki na fidda wa'annan kalaman daga cikin ma'ajin majalisar dokokin kasar ghana jaridar ta ce asiyadin katiya ya ce ba hankuri da gwamnati ta yi akan wannan batu ba zai isa ba kuma ya bayyana al'ajabinsa game da jam'iyyar wacce take ikirarin cewa tana da masu ilimi da lauyoyi a cikinta amma duk da shi suka bar su ya yi wannan abu ita kuwa jaridar da chronicle ta rawaito tsokaci da shugaban sashen sadarwa na jami'ar kipkus dr eric opokumensa ya yi inda ya kira ga kafofin yada labarai na ghana da baki ɗaya 'yan ghana cewar su mai da hankali a kan muhimman batutuwa da shugaba a kufa ado ya yi wurin rantsar da shi a maimakon faɗe-faɗe kan abin da wasu suka mai da shi abin ba'a jaridar da chronicle ta ce a faɗar malamin jami'an a faɗin duniya ana iya a yi misali da irin waɗannan kalamai a manya-manyan jawabai ba tare da masu jawaban sun ambato asalin kalmomin ba kuma ya ce jawabin nasu za su kammala ko da ma ba su ambaci wanda ya fara amfani da kalmomin da farko ba sai kuma jaridar daily guard wacce ta kawo kira da wasu kungiyoyin ma'aikatan kasar goma sha biyu suka yi ga shugaban kasa na akufa ado da ya gaggauta dakatar da kuɗin sallama da tsohuwar gwamnatin ndc ta tsara don biyan jami'anta jaridar ta ce kungiyoyin ma'aikatan sun ce gwamnatin shugaba muhammad ta gaza biyan su kudaden asusu da suke tarawa don haka suke kira ga gwamnatin akufa ado da ta dakatar da kuɗin sallaman jami'an tsohuwar gwamnatin jaridar delega ta ce kakakin kungiyoyin ma'aikatan dr isaac Bampo ado ya ce abin da suke bukata shine a binciki wayannan kudade wanda suke ajiye a bankin tsakiya saboda akwai kudade na asusunsu da suka makale na watanni 80 kuma ya kamata a zuba kudaden a cikin bankuna da suke ajiyan kudin asusun nasu kuma ma'aikatan sun ce wannan na cikin batutuwa wadda za su tattauna da sabuwar gwamnati da wannan muka kawo karshen shirin jaridunmu na ghana baba ya kuma makiri sashen hausa na muryar america Haka da baba, waka bakin mai ita ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraronmu kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garba da karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. dangane da yadda sojojin najeriya suke samun nasara kuma ake ci gaba da samun nasara a kan 'yan kungiyar nan ta boko haram ake kakkame waɗansu waɗansu kuma suke miƙa kansu hakika abu ne da ya zama wajibi a jinjina wa jami'an tsaron najeriya ganin irin wannan namijin kokai da suke yi na kakkabe 'yan wannan kungiya a ko'ina a sashen najeriya addu'a za mu ci gaba da yi musu allah ya bawa jami'an tsaron najeriya sa'a da nasara su kawo ƙarshen wannan kungiya da ma 'ya'yanta baki ɗaya ta fatan allah ubangiji ya ba wa najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki da kuma walwalar talakawan najeriya na gode mai magana a mai shayi na garin ce da karamar hukuma ta bari ta tara ba tare da najeriya biyar murka ta ne salamu alaikum sashen hausa na boa america to kai tsaye kuna magana da abu yalo mai tsoho na kyaɗe lokal na yadda ke jihar sokoto to ina kira yana son in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugaban gandaya tsohon shugaban ƙasa da sabo kamata ya a wanda ya ci zaɓe a bashi zaɓe ne wanda ku ya faɗi ya san ya faɗi domin talakawan duniya ko ina ka bayyana lalle an yi zaɓe kuma ka ta ya za a sake dawowa daga baya ka ce wai a kai ba ka da zaɓe ba don haka ina kira ga talakawan gambia da kada su nuna goyon baya ga tsohon shugaban ƙasa a gode sashen hausa na gidan rediyo america a sashen To kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Duk da yake a yau Alhamis ne aka shirya shugabannin kasashen Afirka za su gana da shugaban Gambia mai barin gado amma kuma shugaban mai barin gadon ya jami yana gargadin shugabannin na kasashen waje da su daina shishigi a harkokin zaben kasar. yaya jami wanda ya mulki kasar tasa na tsawon shekaru 22 ya faɗa cikin jawabin da yi wa kasar ta kafin talabijin a ranar talata cewa ba abin da ya damu kasashen nan masu sa baki cikin wannan batun zaben gwamnatin amurka ta kakaba wasu jami'an kasar koriya ta arewa har su bakwai takunkumi ciki ko har da kanwan shugaban kim jong un akan abin da amurka ta kira mummunar tabi'arsu ta take hakin bil'adama da kuma hana wa jama'a da kungiyoyi gudanar da ayyukansu cikin walwala a ƙarshe bil'adama ya haɗe yana kallon wata yana tunanin yawan shekarunsa to yanzu alamu na nuna cewa wasu masana ilimin kimiyya a birnin los angeles na nan amurka na buga gaban cewa sun samo amsar wannan tambaya a wani bayanin da suka wallafa a cikin wata mujallar kimiyya masana sun kiyasta cewa suna jin shekarun wata a yanzu ya kai shekaru miliyan dubu hudu da miliyan hamsin da ɗaya hawa kuma sun ce suna kyautar zaton cewa allah ya halicci wata shekaru miliyan 60 ba halittar ita duniya kanta masu raro abin da ya ka kenan a shirin wannan hantsi to amma kada a mance da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da sai bango ya tsage inda ministan tsaron najeriya brigadier general mansur dan ali mai ritaya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a halin yanzu kuwa jimai ali ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar auni lafiya